Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barku da kasancewa da Mayalla TV. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan yadda kowa zai je updating na application din shi da yayi na 3MTT ma'ana 3 million talent a 3 million skill talent tsari ne wanda a hukumar sadarwa ƙirƙire-ƙirƙire da kuma tattalin arzikin zamani suka samar da shi na yadda za su samu hazaƙai kimanin mutum miliyan uku wanda za a ba su horo akan abin da ya danganci a fasaha sadarwa ta ɓangarori daban-daban kamar da yadda kowa ya sanya duk wanda ya yi wannan rajista ya san irin abubuwa daban-daban da ya rijista wanda har yanzu ana ci gaba da wannan rijista wanda bai yi ba zai je ya iya yin wannan rijista ga kuma wanda ya yi kuma yake so ya kasance a sahun farko na mutum dubu talatin da za a soma da su to ga yadda zai bi ya je ya yi updating ɗin a profile ɗin shi kamar da kuke gani email ne za a turo maka idan ka riga ka rijista kenan za su turo maka da email akan cewa ka je ka yi abjetin ɗin profile ɗinka abjetin ɗin profile ɗin da za ka yi ya ƙunshi abubuwa guda uku kamar haka na in suka turo maka email ɗin da ka ɗan ja ƙasa zai nuna maka haka kamar yadda kuke gani nan gashi abubuwan da za ka yi verify email za ka yi verify ɗin email ɗinka za ka yi creating ɗin password kuma za ka yi completed ɗin application ɗinka sannan shi wannan abun a ranar sha ok sha biyu ga watan nuwamba ɗinnan nan kenan ranar lahadi suka ce da misalin karfe sha ɗaya da hamsin da tara na dare zai ƙare ma'ana dukkan wanda bai je ya yi wannan updating ɗin ba to ya tabbata ba zai shiga cikin sahun farko na mutum dubu talatin da za a so ma matsarin da su ba wanda za a ba su training sannan kuma za a ba su certificate bacin sun gama wannan training ɗin kamar yadda kuke gani in dai baka yi wannan ba ba za ka kasance cikin sahun farko ba sai dai a jona ka a kuma wani sahun kenan amma kuma koma wani sahun za ka yi dole dai sai ka je ka yi wannan objectin din kafin shi ma wancan wanda zai biyo ka samu shiga cikin shi to kamar yadda kuke gani in dai ka shirya a ka shiga email din naka abinda za ka so mai sai ka click akan wannan bulin link din da ka yi click akan shi zai kawo ka wannan peji kamar haka da ya kawo ka wannan fejin nan zai buƙaci ka saka gmail ɗinka wanda ka rijista da shi nan kenan zai buƙaci ka sa gmail ɗinka da ka rijista da shi nan kuma gashi an ce select user type shine sai ka zaɓi wani irin abu ka nema sai ka yi akan wannan complete registration ɗin da ka yi akan complete registration shine zai kawo ka wannan fejin kamar haka ga shi zai nuna maka user type a irin aikin da ka nema gashi nan shine fellow ma'ana kai ne wanda za a koya wa kenan dama tsari biyu ne akwai masu koyarwa masu ba training da kuma wanda za a ba shi training din to nan kai kaga wanda za a ba training din ne shine fellow za ka ga name ɗinka nan ana buƙatar kuma sai ka saka password da ka saka password nan sai ka ƙara saka wata password din sai ka click akan complete registration kaga kayi tsari na biyu kenan da ka kira kan complete registration shikenan zai kawo ka feji kamar haka da ya kawo ka feji kamar haka zai nuna maka an OTP has been sent to your email address an tura maka OTP zuwa email address ɗinka wasu lambobi ne wanda za ka je email ɗinka ka kwafo da ka kwafo sai ka zo kai yi festin ɗinsu a nan wajen da ka yi festin ɗinsu a nan wajen sai ka click akan wannan complete registration da ka yi click akan complete registration zai nuna maka wannan fejin kamar haka gashi nan yana maka maraba to nan ka zo dashboard ɗinka kenan to gashi nan the first batch of 30,000 followers to commence training in phase 1 will be notified by November 15, 2023 ma'ana sahun farko na mutum dubu talatin da za a san wannan tsarin da su za a sanar da su ne a ranar goma sha biyar ga wannan watan na Nuwamba da muke ciki saboda haka wanda ya samu email eh, wannan email eh, wanda aka turo mai email din bai yi updating ba sai ya hanzarta ya je domin kan lokacin ya kure to kamar yadda kuke gani idan kuka yi ƙasa gashi nan zai nuna muku kamar haka nan yanda tsararrakan yake shine sai ku ƙara yin ƙasa gashi nan kamar yadda kuke gani nan shine ragowar aikin da za ku kammala ma'ana in kuka jawo ƙasa kenan nan sai ku click akan wannan confirm skill din da kun click akan confirm skill zai bude muku kamar haka da bude muku kamar haka a nan kasan shi ne ga inda zai bude muku da kun danna wannan confirm skill din zai bude muku kamar haka gashi zai buƙaci a ce course din shi wannan customer na nan kun danna confirm skill da kun danna confirm skill zai bude muku haka cost din da ka nema gashi forex management ne ka nema a software engineering ne gashi nan wani irin cost ka nema za ka iya canzawa a nan za kuma ka iya barin wanda ka nema da farko nan skill wani irin skill gare ka daga zero ne kuma ka da experience shi ma ka iya shiga ka gyara to sai kai click akan wannan compound da kuma click akan wannan compound zai buɗe muku feji kamar haka gashi nan are you sure you want to proceed course and the skill level cannot be changed once submitted kwasa-kwasai da kuma skill ɗin da ka saka cewa kana da shi ba za a iya canza ba inda aka yi submitting saboda haka in ka gamsu sai kai kil akan wannan proceed ɗin da ka danna proceed zai buɗe ma kamar haka gashi nan zai nuna maka wannan confirm your skill and technical level gashi nan zai nuna maka gashi ya tick gashi ya tik za ku gan shi ya tik gashi nan green to abu na ƙarshe shine wannan tech questionnaire nan wasu tambayoyi ne za su yi maka sai ka amsa za su baka minti goma ne za su cikin wannan minti goma ka amsa su saboda haka da kaya click zai buƙaci zai so maridin da kaya so maridin a ah, za ka rika amsa tambayoyin ko ne za ka riƙa zaɓa a ne ko b ko c misali aka maka tambaya ana so cikin wani lokacin ka amsa su ok da ka amsa su a sai ka yi submitting kana yin submitting zai nuna maka gashi a ok afon nan kana dannawa shine zai kawo ka wannan fejin kamar haka zai nuna maka cewa in ka shirya yin wannan tambayoyin kai kille akan wannan proceed din wannan green din in baka shirya ba ka koma dashboard din dashboard ɗinka sai ka koma sai kai kille akan wannan jan saboda ka in ka shirya sai kai kille akan wannan proceed to questionnaire din da ka yi click shikenan zai nuna maka ga alamomin tambayoyin nan misali nan kun ga na riga na gama amsa ne in ka gama amsa sai kai click akan wannan submit answer din da kai click akan submit amsa shi kenan za su yi za su nuna maka confirm submission ka tabbatar ka tabbatar da wannan submission inda ka sai kai click akan wannan yes da kun click akan yes shi kenan zai nuna muku kun gama confirming zai nuna muku nan take questionnaire shi ma gashi zai nuna muku yayi green da yana muku nan yayi green to shi kenan kun kammala wannan updating din profile ɗinku da ake so ku yi wannan shine yadda ake updating na profile sannan kuma sun ce za ka iya dawowa yayin da kake jiran a matsayinka ka san matsayinka za ka iya dawowa nan ga introduction to artificial intelligence za ka kili akan shi za ka samu wani certificate ne akan yadda za ka san artificial intelligence ma'ana mutum mutumi kenan amma mai kwakwalwa shine za ka samu wani ilimi a kai za a koya maka ka iya samun satifiket ga wanda ke bukata amma shi ba dole bane za ka iya wannan in kuma baka bukata ba dole bane shikenan kana gama wannan submitting din shikenan ka kammala abin da ake bukata ina fata wannan bidiyo ya kacar da ku na fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo gode assalamu alaikum